Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, sha uku ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukanin labarai. jami'ai daga rasha ukraine Turkiyya da majalisar ɗinkin duniya na shirin yin wata ganawa a yau laraba a Santanbul kan rikicin ukraine shugaban amurka joe biden ya isa isra'ila a yau laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin gabas tsakiya kakakin majalisar dokokin sri lanka ya ce shugaba da Faksas ya mika ayyukansa ga firayim ministan kasar gabanin ya tsere zuwa ƙasar maldives kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaƙi da canjin yanayi a Afirka ta yamma a takaice waska ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. kuma a wajen fannin canjin yanayi eh, za a rage amfani da abin da ake ce gawayi da fetur domin a samu fitar lantarki abubuwa ne na zamani kamar iska kamar ruwa ana amfani da su domin a samu wutar lantarki za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar amurka ta ba da sanarwar za ta tallafa wa kasar ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigen laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a sannan kuma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga mahmud da labaran duniya jama'a assalamu alaikum jami'ai daga rasha ukraine turkiya da majalisar ɗinkin duniya na shirin yin wata ganawa a yau laraba a santanbul babban birnin ƙasar turkiya wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke bahar al-aswad mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan ƙasar ta ukraine lamarin da ya sa farashin hatsi man girki man fetur da takin zamani suka cilla sama turkiya da majalisar ɗinkin duniya suna aiki tare wajen ganin an cimma matsaya don a shawo kan wannan matsala. ita dai rasha ta nuna fargaba kan kada a yi amfani da jiragen ruwan wajen shigar da makamai cikin ukraine inda ta yi kira da a tabbata an caje dukkan jiragen ruwan da za su shiga yankin ukraine ta ce ba za ta lamanci rasha ta rika yi mata barazana a yankinta da ke gefen gabar tekun bahar al-aswad din ba shugaban amurka joe biden ya isa isra'ila a yau laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin gabas tsakiya ana sa ran shugaba biden zai yada zango a gabar yamma da kogin jordan da saudi arabia yayin ziyara ana fatan shugaban na amurka zai nemi ganin ana ƙara damawa da isra'ila a yankin ya kuma yi kira ga kasashen yankin gulf da su ƙara haƙo man fetur don a magance matsalar sa da ake fuskanta a kasuwar duniya tare da nuna cewa amurka bata manta da yankin ba duk da cewa hankalinta yanzu ya fi karkata akan ukraine da abokiyar gogayyar ta china wannan ziyarar na tattare da sarkakiya ga biden wanda masu fafutuka da mambobin jam'iyyarsa ke suka kan yadda yake kokarin daidaita hulɗa da masarautar ta saudiya wacce a da yake yawan suka yayin wannan ziyara ana sa ran biden zai tattauna da firayim ministan isra'ila da shugaban yan adawa benjamin netanyahu don tattauna batutuwan tsaro da suka shafi isra'ilar nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, cibiyar nazari da binciken hanyoyin yaƙi da canjin yanayi a Afirka ta yamma wato Waskal ta fara gudanar da wani taro na kwana biyu a yau Laraba a birnin Yamai da nufin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Za a fara ne da duba ayyukan cibiyar ta Waskal na tsawon shekaru goma da kuma tattaunawa akan sabbin hanyoyin shawo kan illolin sauyin yanayi a kasashen na yammacin afirka ga ƙarin bayani daga wakilin murya amurka sulamumin barma da ya halarci taron a birnin yamai Taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa zai fara ne da yin bitar ayyukan cibiyar ta waskal na tsawon shekaru goma wato daga kafuwar ta kawo yau kafin daga bisani mahalartan su tantauna akan sabbin hanyoyin da za su bullo wa illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Profesa Harisu Muhammad shine shugaban kwamitin gudanarwar cibiyar Waskal reshen Nijar. Dan mun yi zaman lomi mun ka tantamna abubuwa wannan abubuwa da sun ka tantamna bisa kanta don dai a jara abu a shoya abu shi yasa sun ka kawo ta ga conseil d'administration kin babban hukuma da ya kamata ya doka abin da ya kamata don dai su aiki da waɗannan abubuwa da sun ka kiko can lomi shi ya kamata yau mu diba. Cibiyar mai kunshe da kasashe goma sha ɗaya na yankin Afirka ta yamma na aiki kafada da kafada da jami'o'in gwamnatocin waɗannan ƙasashe ta hanyar rassanta da nufin shigar da matasa ga dangadan cikin yaƙi da canjin yanayi har ila yau ga Profesa Hasiru. Kowane kasa na da makaranta guda na doctorate da koko na master master biyu dai na makarantar ga sauran suna doctorate na masu ji na yan doctor to najeriya da har da biyu har da biyu duk abin da ya kamata bisa kan sauyin yanayi kuma su kwantanta ma eh, gwamnatinsu abin da ya kamata gwamnati yi. Hakan ya sa gwamman ɗaliban da ke karantar kimiyyar yanayi da dubarun tunkarar illolin canjin yanayi ke halartar wannan taro ganin yadda tuni suka fara bullo da wasu hikimomin kare muhalli daga gurɓata wato fasahar samar da makamashi ta hanyar ruwa ko itace wanda ake kira hydrogen ver kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hassan Ibrahim Tanimun Dalibi a cibiyar waskar da ke jami'ar abdulmuni lallai wannan hydrogen valley da kuke gani abu ne mai haɗi sosai ana ma iya za a maida shi a abin da ake ce ma angre takin zamani kenan wannan kuma zai amfani manoma kuma a wajen fannin canjin yanayi eh, za a rage amfani da abin da ake ce ma gawayi da fetur domin a samu fitar lantarki abubuwa ne na zamani kamar iska kamar ruwa ana amfani da su domin a samu wutar lantarki. Yaƙi da illolin canjin yanayi wani abu ne da a yau ya kamata matasan Afirka su mai da hankali a kansa saboda yadda abin ke ƙara zamewa wannan nahiya alƙaƙai. in ji Ruwamba Prefina wata ɗalibar jami'ar Burkina Faso. Ta ce Afirkawa mu ne baya wajen aikata abubuwan da ke gurɓata muhalli amma kuma mun fi kowa ɗanɗana kuɗar wannan matsala. Saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan al'amari da muhimmanci mu tunkare shi babu kama hannun yaro. Dalili kenan muke kiran gwamnatocin ƙasashenmu su ba goyon baya su tallafa mana domin akwai sabbin sabbin dabarun yaƙi da canjin yanayi. Kasar Jamus ce ke ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen tafiyar da cibiyar waskal a dukkan kasashen goma sha ɗaya mambobinta. To amma duk da haka taron na ya mai wata dama ce da mahalartan za su yi amfani da ita don tayar da gwamnatocinsu daga barci akan maganar biyan kuɗaɗen tarbacen da ya kamata kowace ƙasa ta zuba a duk shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla an gaishe ka mini barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mamu da karashin labaran duniya. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Laraba cewa kusan kashi biyu cikin uku na 'yan gudun hijirar da suka tsere daga ukraine tun bayan mamayar da rasha ta yi wa kasar a ƙarshen watan fabrairu sun ce sun gwammace su ci gaba da zama a kasashen da suka ba su mafaka cikin watanni masu zuwa sai dai kashi sha shida cikin waɗanda suka tsere daga ƙasar sun ce suna da burin ganin sun koma ƙasarsu ta ukraine yayin da kashi tara suka ce sun gwammace su koma wata ƙasar sannan kashi goma cikin ɗari suka ce ba su yanke shawara ba Hukumar ta UNHCR ta fitar da waɗannan alkalma ne a wani rahoto da ta haɗa daga hirarraki da ta yi da 'yan gudun hijira da suka tsere zuwa ƙasashen jamhuriyar Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania da kuma Slovakia. Kusan rabin waɗanda suka ba da amsa sun ce sun tsere daga Ukraine ne a watan Maris, yayin da kashi 82 cikin 100 na 'yan gudun hijirar suka ce sun rabu da akalla mutum ɗaya daga cikin iyalansu. Wata jarida da ake wallafawa a kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka ta wallafa wani bidiyo da na'urar ɗaukan hoto ta naɗa yayin da 'yan sanda suka kai ɗauki a harin bindiga da aka kai a wata makarantar firamare a watan Mayu wanda ya sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu. Jaridar mai suna Austin American Statesman ta wallafa hoton bidiyon ne a ranar Talata a shafinta na yanar gizo wanda an riga an cire wasu sassansa. ya kuma nuna dan bindigar mai suna salvador ramos a lokacin da motar da yake ciki ta bigi ginin makarantar a ranar 24 ga watan mayu inda daga bisani aka gan shi yana harbin ginin makarantar kana aka kuma ji wata malama tana ba ɗalibai umarnin da su shiga ajujuwansu daga baya bidon ya nuna yadda ramos ya shiga makarantar ya fada wani aji sannan aka yi ta jin tashin bindiga bidon hari layo yau ya nuna yadda 'yan sanda suka isa wurin mintuna kaɗan bayan shigar ɗan bindigar makarantar jinkirin da ake zargin jami'an tsaro sun yi na kai ɗauki cikin gaggawa wajen daƙile harin ɗan bindigar ya fusata iyaye da al'ummar yankin garin Ivalde da aka kai harin. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To gwamnatin ƙasar Amurka ta ba da sanarwar za ta tallafa wa ƙasar Ghana don sabunta tsarin shari'arta wanda ya hada da tsarin bin diddigin laifuka da sauran sauye-sauyen shari'a. Mai sharhi akan al'amuran shari'a Dr. Irbad Ibrahim ya yi ƙarin haske cewa rashin duba maganar wasu jinsi masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci ka iya sa su fushi da hukuma da al'umma baki ɗaya. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da ƙarin bayani. Dr. Irfan Ibrahim ya yi min bayani akan bukatar da ke akwai na zamanta tsarin shari'a ɗin ba ga ƙasar Ghana kaɗai ba har ita kanta Amurkan. A can Amurka har wa yau ita da kanta Eh, tana abin da ake kira criminal justice reform domin su kuma nasu matsalar da suke huskanta shine idan bakin fata ya aikata laifi eh, za ka ga alkali ko alkaliya na saurin ba mai shi yawan shekaru mai shi je kwanta gidan jari eh, sannan mai shi kuma fari ne za ka ga kamar jan kunnen bai da karfi aka kamar mun ga wanda ya ya taka wuyan george floyd har aka kashe harbe-harben da farare suka yi ma wasu bakake da kan da dai wasu daga cikin amurka da kansu suka yi kamar ba zata da hukunci kan da ya kamata ba so shi ta amurkan da kanta tana da nata matsaloli amma gyara zaman ka ba zagi ba ne domin a nan kasan gane kuma muna samun labari cewa talakan ya samu magana bai da bangon da zai dafa sa'annan kuma a tajiri mai anno da shuni ya laifi ba jan kunninsa sannan za ka ga matsaloli da yawa da ake fuskanta kuma shine batun wanda suka je gidan yari amma sun fito fito wanda suka yi kuma za ka yi kaman reform da ya kamata yi da rehabilitation a gidan yari ba yi ba su ana kiransu ex-convicts domin shi ya fito kaga kaman iyalansa sun kisa community mace ta ma'i kuma ya kisa shi fada hannun miyagun mutane. Dr. Irbad ya yi ƙarin haske cewa rashin duban maganar wasu jinsin masu laifi ko waɗanda aka yi wa laifi da adalci na sa su kasance ƙumshi da hukuma da ma al'umma baki daya. ba kowane laifi kuma ya kamata alkali ya kai mutum sarka ba akwai community service noma ne shara ne da wani abu aka kan da dayi jama'an da suka yi yawa a prison centers sun gane nan za a yi kokari a rage domin ka duba in insawam da sauran other prison centers an gina su da wani cewa sun karbi mutane wani adadi amma yanzu an dara an linka ma wannan shekaga ga curuta ga rashin walwala da sauransu shekaga mai shi ya fito ma ya yi hushi da society domin an maida kai shi kotu da kai shi sarka jan kunne ne ba wani dama ne ya sake zama mutumin kirki ba Malam Isa mai rago jami'i ne mai fashin baki ya kuwa nuna amannansa da wannan niyya ta Amurka da kasar Ghana. Wannan zai taimaka ma kasar Ghana wurin inganta yanayi na tsaro da kuma dakile yunkurin ɓata gari na 'yan ta'adda da masu fashi da makami wurin ci gaba da gudanar da harkokinsu ta yadda zai tabarbarar da lamuran tsaro a kasar Ghana. Kasar Ghana za ta ci amfanin wannan taimakon domin zamanantar da tsari na shari'a wurin inganta harkokin shari'a da kuma ganin cewa an tabbatar da adalci da inganta mulkin demokradiyya a cikin kasar ghana radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana Umma Adalla a gaidar Ruwan Abbas da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na Arewa a yau. Domin fa'are wada da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu barkan mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayani daga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida. kan ribar shuka ciyawa a arewa da hakan zai kai ga rage fitinar makiyaya da manoma daga nan zamu kawo irin nasarar da makarantar da hajiya bilkisu sambo ke samu wajen koyar da ilimin karatu da rubutu tsakanin yara ƙanana masu gararan bakan tituna da ma almajirai arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe Farko ga mai martaba sarki muri Alhaji Abbas ta fida so idan ka je an kira kalmar rigima abin da zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko ba rashin fili ko kankantansa ba filin najeriya ya ishe mu gaba ɗaya duk bukatunmu su biya har mu kai abinci a kasan waje abin da ya sa muke komawa baya da mai noman da mai kiwon duka suna aiki da jahilci ne so aikin irin irinmu shine a kau da wannan jahilci a fara da noma in ka je nan abuja na zo har nan abuja na shuka masara ina tsammanin buhu tamanin a hekta daya wayanda suke makwabtaka da ni suna noma ban ga wanda zai kai buhu goma a hekta daya ba so a gefe ina yin noma ina yin shanu duka na sani kuma na san kuskuren najeriya inda ake ciki kenan a yawancin duniya duka a asia in particular a hekta ɗaya na shinkafa ana samun buhu 80 zuwa 100 mu muna samun buhu biyar zuwa 25 shi ma mai noma yadda yake amfani da kasa jahilci ta takure shi shi ma mai kiwo da yake yawo da shanu shi ma jahilci ta takure shi to menene jahili kuma farkon jahili shine wauta karshen jahilci shine mahaukaci mahaukata kuma suka haɗu da wawaye me za a yi banda faɗa don haka aikin mu ne mu manya daga shugaban kasa zuwa iri na da sauran masu hankali mu zauna mu tabbatar da ɗaya dai an sami cikakken sani sanin menene sanin darajan kasan nan da muke noma a kai me kasan nan yake bukata yana bukatan abu uku da farko dai a haɗa kasan nan da ruwa shine ban ruwa ya dawo hekta ɗaya za a yi amfani da shi sau biyu don haka filin da aka ake da shi ya karu sannan masu noma su sami iri mai kyau wanda zai ba su girbi mai kyau mu yi doka ba yadda za a yi mutum ya ɗauki hekta ya je ya yi noma a china hekta zai ba da eh, buhu ɗari a nigeria buhu goma to wannan noma na jahilci barnansa da kiwo na jahilci duka ɗaya so babban maganan abin da yake kawo fitina da rigingimu da faɗa an bar babban nauyin aiki mai nauyi a hannun jahilai waye kuma wanda ya bari shine cin amanan kasa na shugabanni don aikin shugabanni ne su tabbatar kowa ya sami sani kowa kuma ya yi abin da ya kamata ba wai manoma ne suke neman fada da masu kiwo ko masu kiwo na neman fada da manoma ba a'a dukansu suna kuskure ne illan wannan kuskure shi ya kai mai noma baya biyan bukatansa mai saniya baya biyan bukatansa kuma dukansu yawanci za ka samu ba wanda ya karatu ba wanda ya iya lissafi don haka abin da ya rage sai wannan ya dauki sanda wannan ya dauki gatarin su ta sare juna don haka abin da ke gaban Najeriya birema a ce arewa shi ne da farko mu saya mu tabbatar mai noma ya san ma'anan noma ya san abin da zai yi kuma noman ta biya shi mai kiwo ya san ma'anan kiwo ya san abin da zai yi kiwon nan ya biya shi yanzu inda da rana ne ko za ku yadda zan kai ku inda na shuka ciyawa ciyawan nan za a yanka so hudu a shekara kowane yanka za a sami buhu ɗari hudu kowane buhu ana sai da shi dubu biyu mai saye kuma yana murna don haka a shekara ciyawan nan za ta ba da buhu dubu ɗaya da ɗari shida abinda za ka kashe ka yi noman buhu naira ɗari bakwai abin da ake sai da shi dubu biyu kowane buhu ɗaya za ka yi riban dubu ɗaya da ɗari uku ka sami dubu ɗaya da ɗari shida ba riban miliyan biyu ba to in ka yi riban miliyan biyu nan ai za ka ɗauka daga cikin kuɗin ka kara ban ruwa ka shuka masara kuma ka ci zan kuma iya kai ku inda na shuka masara na je seed service eh ku bani approval ai doka ya hana na sheto ku ka sani da dokan ku ba dokan da zambi na je kamaru na dauko irin su kawai na zo ina shukawa hekta daya yana bani buhu 80 da wannan buhu 80 a hekta daya a yanzu kudin masara dubu in na sami buhu 80 na sami miliyan daya da dubu dari shida a hekta daya sannan ina noman hekta daya nan a dubu dari hudu ban yi riba sau hudu ba so da ciyawa da masara duka riban sau hudu ne yaya aka yi kawuna kanina wana shi kuma zai shuka masara ya sami buhu takwas sannan buhu takwas ɗin kuma burro zai cinye me za a yi banda fada so daga ministry of agriculture zuwa kan mu sarakuna mu gaya wa kanmu gaskiya gaskiyan shine mahaukata biyu ba abin da za su yi illa fada makafi biyu ba inda za su je illa su fada ran so dole mu mai da makaho mai ido mu dawo mu mai da mahaukata masu hankali shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka Hajiya Bilkisu Sambo ta kungiyar Minal a Bauchi shigo ki ci gaba da shaida mana yadda makarantar ki da ke tallafawa yara kyauta ke gudana. Cikin abun ba wai irin makarantar boko da ake kowa ba na fi wannan akan irin waɗannan koyar da yaƙi da jahilci kenan wanda aka san shi so yanzu idan suka yi wata shida sai a mai da su makaranta kuma amma su 'yan mata kafin su fita za su koyi sana'a za su koyi lissafi yadda za su ba wani lissafi da aka ce biyu zuwa uku ba lissafin yadda idan kana da dubu goma yaya za ka mai da shi a wata shida kafin ka tafi ya dawo maka wani abu muka yi kungiyoyi a cikinsu kana koyar da su sana'an kana koyar da su dabarun inganta rayuwa yadda za su yi sana'a yadda za su yi adashen gata yanda in bayan sun yi adashin gatan na yadda za su ɗauke shi ya tallafa musu so alhamdulillahi wannan abu wallahi inda a ce misali a cikin makarantunmu za a samu a rinka adoptin wannan karatu ɗin wallahi yana da inganci a wata shida yaro zai koyi rubutu zai koyi karatu wanda in yaron da ya shekara shida yana firamare bai iya ba to ko za ka ga kenan wannan bangaren shi kanshi yana da inganci sosai da za a ba da muhimmanci a kai shin wannan makarantar take a ina take tana bauchi ne ko gombe ko nan abuja a'a tana nan a kuma cikin ikon allah na so in yi ta faɗaɗa fiye da yanda abin yake to ka riga ka san yanayin rayuwa a cikin bauchi muke da shi muna da shi a sai idan na samu waje sai a yi clustering eh, bangare uku kenan ko eh, uku hudu haka idan misali muka samu ƙauye sai a kafa allon in a kafa allo don yawanci haka muke kira kafa allo gindin bishiya ne gidan mai unguwa ne don dama in dai za mu shiga ƙauye mukan shiga da izinin mai unguwa ne so sai ba mu gindin bishiyan su ko su ba mu makaranta ko su ba mu masallaci so muna da shi a cikin eh, yanki na cikin bauchi daga yankin turman da suka san wannan waje tana sai kuma muna da shi a cikin ganjuwa so a ciki a cikin ƙauye muna da santocin daban-daban muna da na fulani muna da waɗannan su a cikin na fulani su ma sai mu fitar da na yara mu fitar da na 'yan matan na sai mu fitar da na iyayensu shin eh, kina da wato wasu mataimaka kenan da suke taya wajen koyar wannan ko kuma ke ɗaya kike aikin ki a'a gaskiya alhamdulillahi na samu mutane da wanda suke jajircewa a cikin lamarin because um, yanzu da aka ga lokacin da muka fara idan na je waje zan kafa sai ce ni ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce ba ni da aiki ba ina da kishi waye yake da kishi al'amarin da za mu yi sai mai unguwa ya ce ma a akwai wani a ta dan yin adult education ɗinta ta yi makarantar yaki da jahilci a kan gyarai a ko ta yi wani wannan sai a kira kina da ra'ayi ba ni da halin da zan wannan ɗinki amma ni ina son ki taimaka al'ummanki to da haka na samu na eh, gina eh, team wanda a yanzu idan tim din ma muka samu yanzu akwai tim da zan iya ce maka community da ke wannan wajen kan duk sun koma makaranta sosai kasance yanzu facilitators inda nake da su masu koyarwa a wannan wajen ba ma yin su a nan sai dai kawai idan mun za mu bude santa ko kuma mun samu rauni a wani waje sai mu ɗibe su sai su sai su tafi kuma na samu wani dama hakan kankan gayyato masu ilimi irin wannan su ba su training because abun shine wanda ya gama secondary yawancin da su nake hidima wanda suka gama secondary suna zaune ba su da yadda za su yi ba su da aikin yi amma suna da ra'ayin abun sai ka ga sun shiga wani zai ce mu je dai kawai mu gani amma kuma ba da time ya shiga walla sai ka ga ra'ayin abun ya zo ya kafu so yanzu ya ce maka mata da muke da su karkashin wannan abun domin abin da muka gane ba zallan ilimin ba ne kaga kamar da na maka maganan dabarun inganta rayuwar nan zaka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma Masu sauraro har ila yau nan za mu dakatar da shirin wannan mako a biyu makon gobe don jin sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce kalaman da shugaba Buhari ya cewa ya matsi mulkin sa ya kare Hakan bai zo wa 'yan Najeriya da mamaki ba ganin yadda ya gaza a shugabancinsa na kusan shekaru takwas. Fatanmu Allah ya bamu shugaban da kar mu ce gwanda mulkin shugaba Buhari da na sabon shugaban Najeriya. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban ya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar jihar Jigawa suka ce hakika har yanzu al'ummar karkara da dama ba su samu damar mallakar wannan kati na zaɓe ba sakamakon nisa da ke tsakanin su da ofishin hukumar zaɓe na ƙananan hukumomi. Don haka ya kamata a wannan ɗan lokacin da ya rage ya kamata a samar da na'urorin yin wannan rijista a mazaɓu da rumfunan zaɓe domin bawa dukkanin al'ummar ƙasa damar mallakar katin zaɓe. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa ba masu kishin aljihunsu da na 'yan uwansu ba. Sakon Sani Muhammad Chindo Ango Karofi a jihar Bauchi ya ce ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha ta jihar Bauchi da ta yi wa Allah ta sanya pipe ɗin ruwa da aka cire a unguwar Karofi daki da zimmar za a yi gyara. Ganin yadda aka ɗauki dogon lokaci ba tare da an kawo ruwan famfo a unguwar ba. Hakan ya sanya al'ummar mazauna unguwar cikin tashin hankali na rashin ruwan famfo. Da fatan fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da ya dace amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da Comrade Adamu Abubakar bajoga suka ce maganar da shugaba Buhari ya cewa ya matsu ya ga ya bar mulkin Najeriya ba shi ne ya kamata ya ce ya matsu ba. Al'ummar Najeriya ne ya kamata su faɗi hakan. Daga ƙarshe muna kiran Allah ya kawo mana zaman lafiya amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla an gaishe ki zahara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wata ganawa a yau Laraba a Santambul babban birnin ƙasar Turkiya. Wannan ganawa za ta mai da hankali ne wajen ganin an maido da safara hatsin alkama daga tashoshin jiragen ruwa da ke Bahar al-Aswad. mame da rasha ta yi wa ukraine ta haifar da tsaiko a tashoshin jiragen ruwan kasar ta ukraine lamarin da ya sa farashin hatsi man girki man fetur da takin zamani suka cilla sama shugaban amurka joe biden ya isa isra'ila a yau laraba a wata ziyarar aiki da ya fara a yankin gabas tsakiya ana sa ran shugaba biden zai yada zango a gabar yamma da kogin jordan da saudi arabiya yayin ziyarar ana fatan shugaban na amurka zai nemi ganin ana ƙara damawa da isra'ila a yankin ya kuma yi kira ga ƙasashen yankin gulf da su ƙara haƙo man fetur don a magance matsalar ƙarancinsa da ake fuskanta a kasuwar duniya tattalin arzikin ƙasar sri lanka da rikicin siyasar ƙasar sun ƙara rincaɓewa yayin da a yau laraba aka ci gaba da kai ruwa rana tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron ƙasar To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie Lagos gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro da ke muku fatan alheri ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.